magana nake ba ta dauki kai ka daina aiki ai ko ba ku ne ka zo ka nuna eh ayi da kai a dan kalle ka wani abu ne ko kuma ce ne kuma ce ina ce magana ah wani ya kana kira mata magana kana ce mata wani ba kuwa ce ko soyayya ko ne wani irin mulakanci ne wannan ka san wace ce ba ƙarin mulakanci na gani a zaune na zo mu na gani a zaune ne mata magana wani abin to ka san wace ce ita matar da zama aura ce ba ka kan ka ce matar da za ka aura eh ka aura har kenan dan na zo zan wuce na ga ta ne mata magana fa ai kuma an gama a sura kwana nawa karashin aikin mutane na ce ni ba ke wa kallon ba shi isa ta ce mun sai rana kotu da za ta karasa ka zo biya magana ban za magana wuri kana mata wani magana wani soyayya kuna a ta sura ne ba da ba da labarin sura ne ba to kowa da kowa na kuma na ga baby zo da mata magana to baby ne ne magana ne ita ka san ta aure ce ai ba ta ga ta wata da ba daura ba ai za a daura to an daura abin biya mu da kuma zamu dalla dalla mu dalla kai kai dalla ka sura ah, dalla haba wani ya dalla dalla mu dalla dalla ka bari mu ka san me to kai hakuri mana ai kai ba gonmu kai ba gonmu dalla ka dalla dalla ka dalla akan ba sai ka ma wallahi ba zan kunkura ba ya hakuri ya hakuri ya hakuri wace irin magana kake faɗa mana ka zo ka tara mutane suna yin ya hakuri ba kan mu ne kai ba ta aure ce ba ya zo na magana ya hakuri ka kana mana faɗa kai hakuri ya kai aje na mutum mutane na ba ya ba kai din ban san ya ba ya kai ya fara fara ya ba ya ya ba ya Allah ba ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka wannan ba dai kai wannan mu zaka mala amarin shi